Luka Sura ta shida Wata rana a ran Asabar, yana ratsa gonakin alkama, sai almajiran suka zagi alkamar, suna murtsukewa suna ci, sai waɗansu farisiyawa suka ce, Don me kuke yin abin da bai halarta a yi baran Asabar? Sai Yesu ya amsa ya ce, Ashe, ba ku taɓa karanta abin da dauda yi ba, sa'ad da ya ji yunwa shi da abokan tafiyarsa, yadda ya shiga masujadar Allah. ya ɗauki keɓaɓɓiyar gurasar nan ya ci har ma ya ba abokan tafiyarsa wadda ba ta halatta kowa ya ci ba sai firistoci kaɗai sai ya ce masu ai ɗan mutum shine ubangijin asabar a wata asabar kuma ya shiga majami'a yana koyarwa akwai ko wani mutum a cikin wanda hannunsa na dama ya shanye sai malaman attaura da farisiyawa suka yi ta haƙonsa su ga ko ya warkar a ran asabar don su samu su kai ƙararsa shi kuwa ya san su. sai ya ce wa mai shanyayyen hannun taso ka tsaya nan a tsakiya sai ya tashi ya tsaya a wurin yesu ya ce masu ina yi muku tambaya ya halatta ran asabar a yi alheri ko mugunta a ceci rai ko a halaka shi sai dudube su duke ya ce wa mutumin ko hannunka da ya miƙa hannunsa ko sai ya koma lafiyayye sai suka wusata kwarai suka yi shawaran abin da za su yi wa Yesu a kwanakin nan Yesu ya fita ya hau dutse domin yin addu'a dare farai yana addu'a ga Allah da gari ya waye ya kira almajiransa ya zaɓi goma sha biyu a cikin su ya ce da su manzanni su ne Bitrus da ɗan uwansa Andrawas da Yakubu da Yahaya da Filibus da Bartalamawas, da Matiyu da Toma da Yakubu ɗan Halfa da Saminu wanda ake ce da shi Zaloti, da Yahuza ɗan Yakubu, da kuma Yahuza Iskariyoti wanda ya zama maci amana. Sai ya gangaro tare da su ya tsaya a wani sarari, ga ko babban taro masu binsa, da kuma taro masu yawan gaske daga duk ƙasar Yahudiya da Urushalima, da kuma yankin ƙasar Taya da Sidon da suke bakin bahar, waɗanda suka zo su saurare shi, a kuma warkar da cuce-cucensu. Waɗanda kuma baƙaƙen aljanu suka wahalshe su, aka warkar da su. duk taron suka nemi su taba shi domin iko yana fitowa daga gare shi ya kuwa warkar da su duka sai ya daga kai ya dubi almajiransa ya ce albarka ta tabbata a gare ku kuma talauta domin mulkin allah naku ne albarka ta tabbata a gare ku ko da kuke mayunwata a yanzu domin za a kosar da ku albarka ta tabbata a gare ku ko da kuke kuka a yanzu domin za ku yi dariya albarka ta tabbata a gare ku sa'ad da mutane suka ƙi ku, suka kuma ware ku, suka zage ku, suka yi ƙyamar sunanku saboda ɗan mutum. Ku yi farin ciki a wannan rana, ku yi tsalladan murna, domin gashi Sakamakon ku mai yawa ne a sama. Haka kakanninsu ma suka yi wa annabawa. Amma kai tanku, ku masu arziki, domin kun riga kun samu taku ta'aziyya. Kai tanku, ku da kuke ƙosassu a yanzu don za ku ji yunwa. Kaitonku, ku masu dariya a yanzu don za ku yi baƙin ciki ku yi kuka. Kaitonku in kowa yana yabonku, haka kakanninsu ma suka yi wa annabawan ƙarya. Amma ina gaya muku ku masu sauraro, ku ƙaunaci magabtanku, ku yi wa maƙiyanku alheri, ku sa wa masu zaginku albarka. masu wulaƙanta ku kuma ku yi musu addu'a. Wanda ya mare ka a kunci ɗaya juya masa ɗaya kuncin kuma, wanda ya kwace maka mayafi kada ka hana masa taguwar kama, duk wanda ya roƙe ka ka ba shi. wanda kuma ya ƙwace maka kaya kada ka neme shi, yadda kuke so mutane su yi muku to, ku yi musu haka. In masoyanku kawai kuke ƙauna wace lada ce da ku. Aiko masu zunubi masu na ƙaunar masoyansu. In kuma sai waɗanda suke muku alheri kawai kuke yi wa alheri wace lada ce da ku, ai masu zunubi ma haka suke yi. In kuma sai ga waɗanda kuke tsammani za su biya ku ne kuke ba da rance wace lada ce da ku, Aiko masu zunubi ma, sukan ba masu zunubi rance don a biya su daidai. Amma ku ƙaunaci magabtanku, kuna yi musu alheri. ku ba da rance, kada kuwa ku tsammaci biya, ladarku kuma za ta yi yawa, za ku kuma zama ‘ya'yan maɗaukaki, domin shi mai alheri ne ga masu butulci da kuma mugaye. Ku kasance masu tausayi, kamar yadda Ubanku yake mai tausayi. Kada ku ɗora kowa laifi, kuma ba za a ɗora muku ba. Kada ku yi wa kowa mugun zato, kuma ba za a yi muku ba. Ku yafe, kuma sai a yafe muku. ku bayar kuma sai a ba ku mudu a cike a dankare har ya yi tozo har yana zuba za a juye muku a hannun riga mudun da kuka auna da shi za a auna maku ya kuma ba su wani misali ya ce makaho yana iya yi wa makaho jagora ashe dukansu biyu ba sai su fada a rami ba almajiri baya fin malaminsa amma kowa aka karantar da shi sosai sai ya zama kamar malaminsa don me kake duban ɗan hakin da ke a idan ɗan uwanka amma gungumen da yake a naka ido baka kula ba kaka kuma za ka iya cewa ɗan uwanka ya ɗan uwana bari in cire maka ɗan hakin da yake a idanka alhali kuwa kai kanka baka ga gungumen da yake a naka ido ba kai munafuki, sai ka fara cire gungumen da yake a idanka tukuna sa'an nan ka gani sosai yadda za ka cire ɗan hakin da yake a idan ɗan uwanka. Ba kyakkyawan itace da yake haifar munanan ‘ya'ya, ba kuma mummunan itace da yake haifar kyawawan ‘ya'ya, domin kowane itace da irin ‘ya'yansa ake saninsa. Ai, ba ɗiban ɓaure a jikin ƙaya, ko kuwa inabi a jikin sarƙaƙiya. Mutumin kirki kam ta kyakkyawar taskar zuciyarsa yakan yi abin kirki mugu kuwa ta mummunan taskar zuciyarsa yakan yi mugun abu ai abin da ya cire, shi mutum yake faɗa don me kuke kira na ubangiji ubangiji ba kwa kuwa yin abin da na faɗa maku don mai zuwa wurina yake jin maganata yake kuma aikata ta zan nuna muku kwatancinsa. Kamar mutum yake mai gina gida, wanda ya haƙa mai zurfi, har ya sa harsashin ginin a kan fa, da aka yi rigyawa sai ruwan kogi ya bugi gidan, amma bai iya girgiza shi ba, saboda an gina shi da aminci. Amma wanda ya ji magana ta, bai ko aikata ta ba, kamar mutum yake. wanda ya gina gida a kan turbaya ba harsashi ruwan kogi ya buge shi nan da nan ya rushe wannan gida ya yi mummunar ragargajewa.